gaskiya dole canza sana'a na gaji shekara ba mu ka saro kaya ma babu labari wannan kayan ba kowa samar mun ba sai sai tura na zo na jariya na kasa kaya ba ko fifi ba yi ba kullum sai dai kashe kudi ga shi na ga ni cin abinci na koma sai dai sai goro sai yado sai zo gare sai roko kai

ina za ka zo na ina za ku yi fasinja ruwa ke nuna ta ya ba ina sama ruwa take tafiya ina sama ruwa take tafiya kai ma iska ne duka kai ma iska ne duka a ah, in ba tambaya kai ba ka ba kansa ni ba siya na zoyi ba to ba haka siya kuce ba to a ban san me wannan ba cikin ruwa ne kai kana ji ko malam ni ah, a kima nake kwana ne sai aka sai mutum na zo ka sai ta motsa

guda ne ni ne kada to kada kana a kada ne mata ta ta ba ne ka haka shawar tashi ina to sai kali me to a ah. ina da hakuri to samu da kike hawa to kake so wannan kama wannan kama wannan in ka san me da ake son son N'o ko a madam ma haki haka ka ga da ake ci ka gani da ida ka ba kana da kai haka haka ci ni wallahi ni wallahi ko kuma lafiya lau ma lafiya lau yanzu wannan na ciwo wannan shekara bakwai na biya eh. Eh. sai da ni asara ni asara to kyau wani ma abun zai bada mashin din shi cika ta ce a sabuwa difan difan ta ce a sai dai bada kudin zata nawa ne wannan kuma dubu dari hudu ya asara eh kuma dubu dari hudu ya asara eh ai fada kai kuma ni ba zan tsaya ina son yi ba za ta kare ki wuce dubu kwami kana da yau ka san da halin da ya saba ba zai shi ba ne ni siya kawai zai an ce ma duka motsa jiki wani saboda an ce duka motsa jiki ma na ce a ah, bari wani abin da ya sa kawai saboda su kusa siya saboda wajen zama zama eh, ya nan me me baro ko ba baro zan tura ba da nisa ne ni zan dauka na wannan kudin shi ne na baka kudin da kace ya tuba shekara bakwai ne to dan ya tuba ai ko tunan na awa ne zan baka ya haka. ha ba sai dai kana miki biyar kawai ka wuce kana miki biyar ka wuce ban kudi na na me ban kudi ni ka sai ma haka na siya kudi na wai sai da kake magana ko haya